ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمه a wannan littafi mai tarin albarka na sunan turmuzi ko jami'u turmuzi na sheikh abu isa muhammad ibn turmuzi eh, abu isa muhammad ibn isa turmuzi wanda muke gabatarwa a nan masjidin salafiya unguwar duwal garin jihar borno mun gabatar da karatuttuka goma sha biyar ko yau shi ne karatu na goma sha shida mallawan na sha shida ko na muna daren lahadi 24 ko da biyar ga watan jama'a lissani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ya zo daidai da daren uku ga watan hudu watan mai ko mayu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a yau za mu tashi karatu na sha shida babi na ɗari da tamanin da abu me saken babi da za mu tashi babun mai ma jaa fi min fi fadl at-ta'min wa fi as-saktatayn na'am za mu tashi a babi na dari da da tamanin shida a kitabu sala hadisi mai lamba dari da da 251 babin mata a fi sakta ta yi babin bayanin da ya zo a kan shiru guda biyu ma'ana a sallah akwai wurare biyu da ake ɗan yi shiru na ɗan lokaci الإمام الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سمرة يتي سكتان شرو غدابيو حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكيا يسوع na haddace su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah akwai wurare biyu da annabi yake shi fa ankara zalika imran ibn husayn sai imran ibn husayn ya musanta haka ya musanta shuru biyu wa qala yace mu dai hafizna saktatan mun haddace shuru ɗaya ne kaga samura shi yace sun haddace samura dan jundub sun haddace me shuru guda biyu imran dan husain ko yace wawa mu shuru ne muka haddace kenan samura ya nuna a sallah wuri biyu annabi yana shiru imran ko yace wuri ɗaya ne fakatamna ila ubay ibn ka'ab al madina to yanzu kaga ayin sabani mutum ko to waye fi gaskiya yanzu wani ya zo shiga tsakani wani ya zo shiga tsakani shi kusai eh, shi samura ya ce biyu kusai imran an sai ya ce ɗaya sai suka ce sai muka rubuta takardar tambaya a kai wa ubai ɗan ka'ab sahabin annabi a madina a kai mishi an gane ko a kai wa ubai ibn ka'ab fa kataba ubai sai ubai ya rubuta an hafiza samura eh samura ya kiyaye kala sai sai sai ya ce bakul na lika tada kenan yanzu ubai ya tura sako samura ne da gaskiya wuri biyu ne annabi yake shiru a sallah sai muka ce wa sa'idu mai ruwayar hadisi sai sai mai ruwayar hadisi ce sai muka ce wa kasada ma hatani sattatani wani shiru ne guda biyu din nan kala sai ya ce idza dakhala fi salati idan ya shiga sallah an gane ku idan ya shiga sallah shi ne shirin farko shiru na biyu wa idza faragha min alqira'a in ya kammala mai karatu ثم قال بعد ذلك سنه اذا بان كمل قراءه معناه يجي واذا قرأ ولا الضالين ايه تبقى سوره الفاتحه اذا نبي تكي فاتحه ولا الضالين انا سيشوف wa kana yu'jibuhu idza faraga min al yana yi wa annabi yana masa sha'awa in ya kammala karatu an yaskuta ya shiru hatta ya taradda ila nafsihi har ya mayar ya tabata ila ya mayar gare shi nafasuhu numfashinsa wannan hadisi da farko ko ifi ne yana da matsala a sa an gane ko cewa mun ji dai a hadisin a samura ya ce a salla a wuri biyu ake so imran ibn husayn ya ce a wuri daya ubay ibn ka'ab ya alƙalance su ya ce wuri daya wuri biyu ne ko maganar samura to sai ishara wuri biyu shine na farko idan ya kabbaran harama to wannan shiru idan ya kabbaran harama ya zo a hadisi sahihi ya zo a hadisi sahihi hadisin abu huraira wanda ya zo a sahih bukhari hadisi na 711 da sahih musa hadisi na 598 a sahih bukhari da muslim shi wanda na wuri na farko din ya zo a hadisi abu huraira abu huraira ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiru tsakanin kabbaran harama da karanta fatiha sai na ce ya rasulallah shin ka ban labari mana shirun nan idan kai mai kake yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi aqulu allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib اللهم نكني Kama خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من danas. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد kenan shuruɗin nan na farko tsakanin kabbaran harama da karanta fatiha me annabi yake yi yana du'a'ul fa addu'ar buɗe sallah ina fata an gane kawo wannan hadisi ya gaya mana shuru na farko bai ce mana me yake yi ba to kawo wannan hadisi Abu Hurairah ruwayar bukhari da muslim ya fassara mana yana addu'ar bude sallah amma kaga hadisin nan da muka karanta ya gaya mana shiru na biyu don annabi yana shiru ne kaga yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaga yayi mafi lazim alharfi musakkal kaga ba ya ja shida lil ya ja shida in don matul aridu da sukun to kaga alal akalli ya ja abu yana gama jan kuma yana kanin fashi take sai ya dauki amin dan annabi yana amin da ma kaga ko ka ce a matul badal min kuma matul arid lisukun to kaga yan jawo amin din ba tare da in annabi ba mamaki wanda ɗauka ce ya ce amin ko kuma ya ce amin wal asri inna a'a ya ce amin din yana tsayawa ya mayar da numfashi kafin ya shiga mai karatun sura kenan shirin farko don karanta addu'ar bude sallah shiru na biyu domin ya dan mayar da numfashi bai karanta sura wannan ya zanto mayar da martani ga wasu da suke cewa idan liman yana karatu ya ce ghairul maghdubi alaihim wal zalim in ai amin din yayi shiru don ma musu karanta fatiha ina ba ta gane wai domin da yake karatu ai ma suna sauraron shi to da yace ghairul maghdubi alaihim wal zalim ya yi shirin da har za su karanta fatiha kaga wannan magana bai inganta ba don manzo Allah ce wanda yake bin liman sallah liman sallah karatu bayyane fa qira'atu liman qira'atu karatu liman shi ne karatu ko da liman ce ghairu maghdubi alaihi wa dhalim sai ce amin din fadin sa amin shi ne ya karanta mai fatiha dole na mai bayani muka ce idan li kana bin sallar bayyane wajibi ne ka ce amin mun ba a yadda liman yana karanta fatiha a bayyane kana bin shi don annabi yana karatu liman yana bin shi hadisi annasir bin albani ya kaji sifatu salatu da an yi da sallah sai annabi ya ce wa yake jayayya da ne a karatun alqur'ani ina yi yana yi mai shi ke gani sai annabi ya ce ka sake idan liman kuna sallah liman yana karatu a bayyane karatun sunna in karatu a sauke dole ka karanta fatiha an gane ku? in karatun bayyane kuma shiru za ka yi wai za ku rayu guna ba su sami ulo ba ma mashi ne to ai kulle ne zai saurara ni da baki ne mai bisu sai Allah baki ma wa an su da ya ce wa an su tula la'alla kun furhamu kaga ayar haka ya ba. ku kashe wani yasin shi to kenan kaga idan liman yana karatu kai ma mun shiru za ka yi amma in ya kammala sai ka ce amin amin ɗin ka kamar ka karanta qur'anin yadda na kaya muku wani yana cikin dalilan abu ammar mahmudin al-misri a cikin littafinsa irshadu salikin ila hada'il musallin sai yace idan liman ya ce ghairin magobi a lamar kai ma ma muka ce amin to kamar ka karanta Fatiya kai ba ya kafa hujja don annabi musa ya yi mugun addu'a akan fir'auna bayan ya faɗi ni'imomin da Allah ya bai wa fir'auna rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu a suratul yunus ya Allah kai ka bai wa fir'auna da mutanensa kele-kele da dukiya da abin duniya ya Allah ka danne zuciyar fir'auna ko da zai musulunta ka hana shi ko da zai imani ka hana shi fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim da fir'auna da ire-irensa su karuna su hamana ire-iren fir'auna kada su yi imani duk da lokacin karuna bai bullo ba kada su yi imani sai sun ga azaba mai radadi annabi Musa yi wannan addu'ar sai annabi Haruna ya ce amin sai Allah ce kad ujibat ba. an karbi addu'ar ku ko biyu duk da annabi Musa addu'a yi sai annabi Haruna amin da ce dukkan su biyu sun yi addu'a to idan liman ya karanta Fatiha kai ma muka ce amin kilaykuma qara'tuma al-fatiha dukkan kun karanta wannan kira to anan shuru kenan na biyu baya alaka da wai liman yana ba da lasisi ne wa ma musu karanta fatiha yana mai da numfashinsa ne imamu turmuzi ya ce eh, eh, قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم شنو مقال متم بعدها babi ba cikin ma'abuta ilimi Yasa sahibuna lil imam an yaskuta suna son liman ya shiru ba'da ma yaftatihu sala bayan ya buɗe sallah wa ba'da Farahi faragh min al da baya kammala karatu wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq wa ashabuna babun ma jaa fi wad'i al ala al-shimal fi salati imamu turmuzi yace babin da ya yazo yace a aza hannun dama ko tafin hannun dama akan hannun hagu ko akan tafin hannun hagu ko akan wuyar zira'in hagu ta ɓangaren baya kenan qabdu ko me ko wakku me qabdu tamka tafin hannun hagu yadda tafin hannun dama cikinsa ya damki wuyar ta wuyar dabda bayan tafin hannun hagu ko ko ya wabu ya aza tafin hannun dama akan tafin hannun hagu ko haka kaga straight kenan ko kuma rabin anan rabin shimfiɗa a zirari duk wanda aka yi yayi amma kawai a zo ka yi sallah ka yi ɗan gaye ka yi haka ka ɗame shi ma duk gaye kawai ka yi haka ko ka yi haka ko ka yi haka sannan ko wajen aza shi ɗaya ne wajen ƙirjin na wani sai aza shi a cibi bidi a ci sai ya rike cikinsa bidi a ci wani sai ka dabu ya zama ogonansa bid'a ce za ka zo da shi kashin ƙirjinka karshen nan to a nan za ka aza a kan murkin zuciyarka na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa sallah a sake ba na biyu a yin haka ka riƙe kirjinka ya fi nuna ka kaskantar da kai ga Allah don ko babba ka. ka zo ka tsaya haka da ko ka zo ka yi haka ka in ka rike ka alamar kayi mai kayi ladabi to shi yasa rike ka nan da kai a cikin malaman da suka fitar da asrar sirri na sallah suka ce rike ka nan ka kaskantar da kai ga Allah gaban Allah shi yasa ko Abu Hurairah ne ko Anas ne yake cewa fa yadda kake tsayuwa a sallah haka zaka tsaya a gaban Allah don haka ka yi, kai tsayuwar mai kaskanta da kai in kana sallah sake to karshen din ka tsaya gaba Allah sake haka za ka yi kuma kana in misali kana sallama kana waige waige haka za ka tsaya gaban Allah ka ba da respect ba amma ko in kana sallah ka rike kirjinka ka natsu to haka za ka tsaya gaban Allah a gobe kiyama cikin ladabi da biyayya da kamala sai Allah ya ce tafi aljanna ina fata an gane sannan ko hikima ta gaba na rike kirji Malaman suka ce duk abin da muhimmi ne yanzu misali kaga an je ho abu kamar zai taba idon nan da za ka kai muka tare mai idon to da ka zo sallah yanzu menene muhimmi a wannan lokacin zuciyarka ba ka son ya yawo ya tuna duniya sai ka sa hannu a kansa alamar ka adana shi kuma ba ka so ya yawo yasa za ka yanzu daga mutum ya tsorata sai da yana rike mai kirjinsa wannan shine mataki babba in ba son zuciya ya rawa rike shaki shi yasa yanzu da za ka ga wani ya kudundume a tsorace girtin zai rike zai rage ne shi shi yasa annabi Musa alaihi salam yana yawan firgita daga Fir'auna karan fari sai Allah ya ce ya rika sanya hannunsa a kirjinsa minar rahabi don ya yi magani wannan tsoron ina fata an gane wasu na cewa wai annabi ya yi ciwon ciki ne ya rike girjinsa kar eh, ya rike girjinsa ai ba cikin sa aka ke rike ba sai ku ce ciwon kirji yayi sai za ta yi ciwon ciki sai ya rike girjinsa to annabi ya taɓa faɗiwa akan jaki ya yi ciwon baya sai mu sa da ya rike bayan saboda haka manzo Allah bai taɓa sallah a sake ba har ma eh, idan ya zo ya ga mutum ya sa hannunsa ba daidai ba sai ya kama ya gyara masa wannan kenan haka namiji zai salla haka mace za ta salla kawai idan aka samu matsala daya idan kai ruku'i ka dago za ka ƙara rikewa ko ba za ka sake rikewa ba to anan ne aka samu maganganun da mai yiwa mu dan taba an jima karam حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمنا سنة تعالى ne? eh to manzo Allah tsira da aminci yana limanta mu fa ya'khudhu shimalahu bi yamini fa ya'khudhu sai kama shimalahu sai kama hannunsa na hagu bi yaminihi da hannunsa na dama kenan hannunsa na dama sai ya kama na hagu qala wa fil babi a babin batun rike kirji an wa'il bin hujur an samu hadisi daga wa'il dan hujur na wa'il dan hujur shine hadisin da muslim ya ka sahihu muslim hadisi mai lamba ɗari da ɗaya cewa annahu ra annabi rafa'a yadayhi ya ga annabi ya ɗaga hannayensa biyu lokacin da ya kabbara thumma tahafa thumma wada al-yumna ala al-yusra sana annabi ya aga hannunsa na dama kan hannunsa na mai na hagu wannan kenan sai na gaba wa hudayf ibn haris akwai hadisin hudayf dan haris hadisin hudayf dan haris shine hadisin da hudayf din ya ruwaito ce wanda abuna eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zo sallah eh, sahabi tana ce na yi sallah tare da annabi da ya zo sallah sai azu hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ka yi amfani da shi akwai na ya aza hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ku rage kwankokin ya yi nauyi ne ko zai samu na'am hadisin kudai kai hadisin da alhafiz ibn abdul bar ya kawo cikin at-tamhid da al-istizkar la lafazin mahma ra'aytu shay'an nasitu ban taba ganin abin da na manta ba kuma na ga anas ya ce mana na ga manzo Allah yana sallah yana aza hannunsa na dama akan hannun hagu kuma akwai hadisin wa ibn abbas hadisin ibn abbas akan rige girci wa ibn mas'ud wa sa'ad ibn sa'ad duk na suratu hadisan da yake nuna a rage kirji a sallah duk suratu hadisan da yake a rage kirji a sallah qala abu isa hadisu qul bin hadithun hasan wal amalu على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ما بتا علم سنة غني متي هذا حنون سنة أكان حقو الصلاة ورأى بعض وصفهم سنة an yada'aha ya azata an yada'ahu ma ya azasu fawqa surra a kan cibi wani a ba fawqa surra a saman cibi saman cibi wani a ba suna wasu na ganin an yada'a ta ta surra ya sa gargashin cibi wa kullu zalika inda hu wannan duk mai fadi ne a wurin su amma malamai suka ce duk hadisin da yake a sa kan cibi da ƙasa da cibi duk hadisin da yace a sa inda ba kirji ba hadisi ne ifi bai inganta ba saboda haka ana rike kirji ne ba wai ana rike wani wuri koma bayan haka ba sai da yadda na ga mutum a farkon karatu idan an ɗago daga rukuhi ba a samu hadisin da ya ce a rike ba kuma ba a samu hadisin da ya ce a ko ba samu hadisi da yake karara idan bai dogo daga garku yana ta da rikewa ba ko ba samu hadisi da yake na amma dai ga rukuyi duk hadisai ko na karya ba samu wanda an ba ya rike amma bayan ya rukuyi ya dago anan ga duniya ba samu kamar abu abdurrahman nasiruddin ibn nuh al-arnaudi al-albani rahimahullah yana da fatawar idan an dago daga ruku'i ba sai an sake rike kirji ba an gane ko ba sai an sake rike kirji ba sannan kuma kamar malaman saudiya irin su ufaimin rahimahumullah su ko suna gani idan kai ruku'i ka dago za ka sake rike kirji da shige mas'ala ce ta ilimi hadisi da al jin Albani ya kafa ya kare fatawarsa na kar a sake rikewa shi da hadisi da su kusurbi shi ma suka gaba kuka da shi sai kowa da fahimta da ya ba wa hadisi hadisin shi ne hadisin da yake idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ruku ya ɗago baya komawa zuwa ga sujada hatta ya oda kullu kafarin ila makani sai kowace gaba ta koma wurin zamansa an gane sai yake wurin zamansa a nan fi tabi'a a ɗabi'a a halitta a ɗabi'a dama in kana tsaye ko kana tafiya ina hannu a girgin da yake ko a tsakai to ga hannu a ƙarshe akwai zo ko kira idan annabi ya rukuji ya dago kowane hannu kowane gaba kowane kashi zai koma wurin zaman sa zai ji a tabi'a a halitta shi kuma usaimin da ire da su suka ce kowane kashi zai koma wurin zaman sa kowane gaba zai koma wurin zaman sa ya'ani fi salati qabla rukuji wurin zaman sa a sallar kafin a yi rukuji ina yake ina fata an gane sai koma wani wurin kun gane zancen nan gaba ɗaya ku to shi ne ana aka samu samani ina fata an gane to duk wanda mutum ya aiki da shi ya yi amma kamar mu yawanci na jin shi ɗago daga rukui ba sa sake rike domin da a ce idan annabi ya rubuɗi ya ɗago yana rikewa ko ba ka ba to da an ga hadisi yadda an ga hadisi yana rigewa kafin ime kafin ya rukuni yadda aka samu hadisi yana bayanin ɗan shirin nan da yake yi ya yi kabbar haram amma kowanne mutum ya ɗauka al'amur wasu babun fankoki nan ku bar mana su a uku garan yana shiga jirgin na'am babu ma za fi takbiri inda ruku'i wa sujud babin bayanin da ya zo wajen kabbara yayin ruku'i da sujada imam turmuzi ta haddathana qutayba qala haddathana abu al-ahwas an abi an abd الرحمن بن الأسود عن القمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر عبد الله بن مسعود ɗaya ne cikin manyan sahabbai kuma cikin masana alkur'ani masana masana cikin masana tafsiri dan ya taba furucin babu ayat da ta sauka alkur'ani face yana cikin wanda suka san a ina ta sauka akan me ta sauka yace da na san wanda ya fi ni sanin haka wanda abun hawa zai kai ni inda yake da na hau na je na nemi sani a wurinsa shi kuma ya musulunta ne ta hanyar ban al'ajabi da ya gani tattare da su annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar sun taho wurinsa a galabaice shi kuma yana kiwo suka zo a galabaice ya ce sai ga tsofaffi guda biyu sun zo sai suka ce kai ka taimaka mana da nonon dabba sai ce dabbobi na ba nawa ba na amana za ka ce mana aka ce mata to nuna mana karamar dabba sai nuna musu saniyar da yanzu haka tana shan nono ba ta kai shekara ba sai annabi ya fara shafa saniya yana shafa ta ki ta zanto kosasshiyar babbar balagaggiyar saniya nono ta ci ga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suka sha suka koshi ya sake shafa dabbar ta koma yadda sai ya ce ai to ai babu tafiya na ga abin mamaki tattare da su sai ya musulunta daga nan ya ce na zama ɗalibin ka ya rasu annabi ya ce to kamar da dabawa masu ita ya ce a'a sai ya ce ya Allah na karbi addinin ka mai da dabarwa wa masu ita daga nan bai sake barin annabi ba ibn mas'ud wannan shi kana rasulullahi yukabbiru yace annabi yana kabbara fi kulli khafdin a kowace gangara wa rafin da dagowa kaga san sallah gangara da dagowa yake dan ai kana tsaye ko ba haka ba za ka yi kaga gangara za ka dago kaga hawa ne ka yi sujada gangara ne za ka dago daga sujada hawa ne kaga a gangara da hawa ya ce to na ga annabi yana kabbara fi kulli khabdin a kowace gangara wa raf'in da dagowa wa qiyamin da tsayuwa wa qu'udin da zama wa abubakar haka abubakar yake wa umar haka umar yake shi yasa sai dai yace in dagowa daga rukuni shine kawai baya kabbara amma idan annabi zai tafi rukuni Allahu shi ya daga sami da sami alawan da liman da zai tafi sujada Allahu akbar zai tafi daga sujada ya zama tsakanin sujudu biyu Allahu akbar zai je sujada na biyu Allahu akbar zai tafi ya tsaya Allahu akbar iya sujada na biyu zai zauna zama sai ya Allahu akbar daga zama sai ya zai miƙe Allahu akbar kenan kabarbari yayin kowace motsi a sallah yayin kowace motsi a sallah wannan kenan قال وفي الباب عن ابي هريره وانس وابن عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى وامران بن حسين ووائل بن غدر وابن عباس قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اصحاب النبي صحابه النبي اكان haka suke aiki tafiya rukuyi Allahu akbar dagowa tafiya sujada Allahu akbar dagowa da sujada Allahu ma'ana duk motsi Allahu akbar minhum cikin wa'inda aka samu aka daga gare su Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali ya kare ko ga kwata-kwatan annabi haka yake kulafa'ur rashidun guda guda ka suke to alaikum bi sunnati wa sunnati kulafa'ir ba magana ya kare ba wa ghayruhum wa man ba'da min at-tabi'in da wanda suka zo a bayan su daga tabi'ai wa alaihi ammatul fuqaha'i wal ulama'i akan sa yawancin malaman fikihu da malamai suke shi yasa a sharha daga farko farkon inda rubuta qawluhu kana sa yakbir fi kulli khafdin wa raf'in ila akhirih hadha dalilun ala mashru'iyyati takbir fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyam wa qud illa fi raf'i min ruku sai dai in za a dago daga ruku'i ba a cewa Allahu amma banda shi kowanne ana yi sai dai malai ce khilafar da aka samu shine uh, wa kad kana fi khilafu zaman zaman abi hurairah wa kana ba'd la yara takbir illa lil ihram zaman abu hurairah ne aka dan samu sabani wasu suka kullo suka ce kabar barin ba a wanda wajibi shine kabbara haram amma sauran kawai in ka so ko kai kadai ne ka tsuguna kawai kai rukuni ba sai ka ta Allah ba ka je su gada amma mu gada na da rauni saboda haka wannan kabar barin ko kai mamuli ne dole kai kar ka ce ladani yana yi yayi ladani wa ya sashi ashe an ce shi ma yi daidai nasa ne kai ma sai ka ce Allahu akbar lokacin da Allahu akbar Allahu akbar sai dai kawai yanzu mun gane in za ka tafi ruku'i za ka tafi sujada duka za ka rika yin kafar garin nan sai dai kawai abinda bai kawo bari mu karasa wannan tukuna babu babu minhu akhar babin daga wancan babin har yanzu حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي كان يكبر وهو يهوي النبي انا كبر وهو شيء يهوي yana kan gangaro yana kan gangaro kenan misali yayi sami Allah liman min rabbana wa lakal hamd shi da yahwi sai gangaro da kabar Allahu akbar yana yana aikin yana kamar da kafi Allahu akbar yana hana su aiki shi ne kenan yayin da yake gangarowa هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم في المكان ما أبو علمي من أصحاب النبي ومن بعده من وين سكوا زبائن قالوا يكبر الرجل وهو يحوي للركوع والسجود suka ce mutum zai kabbara yana gangara zuwa ga ruku'i yana gangarawa zuwa ga sujada al ya faɗa cikin zai daidai lokacin da za ka fara abin sai kai a mu'amalantar kabbara jama'a da aiki mu'amala ne iri mu'amalan farko an yi yasbika takbir al'amal kabbarin ya riga ne aiki magana na biyu an yi yasbika an yi yasbika al'amal at-takbir aiki ya riga ne tabbara magana na uku shi shine kenan an yi yashtarika su yi tarayya ana kan aikin ana mai ana kabbara to wayannan uku din a halin kabbaran harama duka ya halatta ina kabbaran harama ma'ana kabbaran harama kana tsaye hannunka a sake sai ka ji Allahu Akbar sai ka daga ina fata an gane ko kuma ka daga hannu ka sauke Allahu Akbar shi ma yayi ko kuma ka hada su Allahu Akbar duka yayi ina fata an gane amma banda kabbara harama a sauran wurare kab biyu ya halatta ɗaya bai halatta sai dai a malikiya suna ba ta wani biyu da ya halatta shi ne hadisai biyu ne akwai hadisi abu huraira akwai hadisi abu ya ala al-musu ɗayan hadisi ya ce yukabbiru mayar yarka'u yukabbiru sun yasjudu yukabbiru thumma yarfa'u ra'sahu min su. hadisin sai ya ce maka annabi yukabiru yayi kabbara thumma sai yi kaza yayi kabbara sai yi kaza to wala akwai hadisin sahihiya kenan kana tsaye Allah ka ga fatiha da ka Allahu akbar sai ruku sami Allahu liman hamida sai ka Allahu akbar sai ka gaba sai ka ruku ina fata da wannan wannan hadisi ya zo karara ka sai na biyu ka hada aikin da kabbar kana nan za ka tafi rukuyi Allahu akbar kana kabbar kana rukuyi sami Allahu liman hamida kana dagowa kana sami Allahu akbar kana tafiya cikin shi ma hadisi ya zo ɗayan hadisi abu ne da ɗayan hadisi abu ya ala al-musu amma ka zo kana sallah ka zama fatiha da sura sai da kai rubuce Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar wannan bidiya ce babu wannan ina fata an gani wannan bidiya ce babu duk da wasu wajen raddi wa wannan din sai da suka yi aiki da alif da ibi suka ce babu kyau a ce sai kai abu kafin kai kafara domin duk wanda sai da ya kai goshinsa ƙasa kafin wa fata su dada, to ya kai wa ƙasa wata dukar da sai ta haɗu da kasa ta bakwai za su yi shari'a kiyama to wannan hadisin ƙarya ne amma duk da aka damu da kun gane wannan bayani sai dai na ce muku wuri uku don akwai ɗaya da malik a shi imam malik yana da wata fatawa idan ka zo kana sallar da da asalin ta raka a hudu eh, wanda yanzu ka in kana zaman gida raka a hudu in kana bulaguro su ake yi wa kasar su ne a zahar la'asar isha sai ya ce idan ka yi ruku idan ka yi sujada sai raka a biyu ba ba za ka zama ta ba to in ka kammala tafiyar ba za ka miƙe ba to a nan ya fara halin sai ka miƙe ka tsaya kafin ka ta Allah ko shi ne wata gaji ya rubuta da shi amma shi wannan mama da yace a sallolin da ake wa kasaru banda ba. domin aka ce wa imam malik kana da aya ko hadisi yace a kiyasi aka ce bai kiyasi sai yace ay farkon musulunci hadisin yanzu ta awwalu ma furizatu salatu masna farkon musulunci an wajibta sallah kowane eh, azan na asar isha raka biyu ne daga ba da aka yi hijira daga maka zuwa madina sai aka ƙara biyu ya zama nawa kuru hudu ina ma ta gane sai ya ce to don haka in ka yi biyu ka yi sallar da farko aka shan yanzu biyu da za ka kawo bayan ka iya za ka kawo kari to kari yana buƙatar kabbaran harama kabbaran harama kuma sharaɗinsa ba a yin sa a zaune sai a yasa za ka tashi ka kawo ina ba ta gane ina magana ya ban shi ne maganar shi to sai aka masa rai akwai hadisin abu ya ala almasu akwai hadisin abu hurairah dusu inganta ɗan ya ce annabi yana kabbara kafin ya yi ko ya haɗa abin da kabbara to ga nasosi ga kiyasin ka kai maliku to la kiyasa bi wujudin nan ba a kiyasi ila bayan saboda haka sai ka ajiye fatawar maliku kuma na biyu ya ma za ta wannan kabbara harama ne da kai raka abin ka yi sallama ne ba su sallama ba saboda haka wayna sune batutuwan malamai shi sa malamai suka ce ko da ka yi zaman tahiya a raka ta biyu za ka miƙe to wannan ka yi kabbara daga zaune a hadisi ya ce yu kabbiru wa huwa jalisun thumma yaqumu haka ɗaya annabi dai kabbara yana zaune kafin ya miƙe ɗaya ko yake yu kabbiru hina yaqumu min ithnatayn yana kabbara lokacin da ke kan tashi ba ta duka suna akwai hadisi saboda haka idan kai tahiya ko wannan lalle nan ne kai kabbara daga zaune ko kana kan rikewa kana kabbara sai dai daga hannun da zaka yi an ba ta zafi ai sai sai ya kana iya daga to in ka zo kana daga zaune Allahu akbar Allah ta tuna miƙe ko in ko ka zo ba ka bukatar daga hannu sai ka ce Allahu akbar in ya fi ka miƙe ka daga mai hannu amma kabbara kayi da daga zaune ko kana kan amma daga hannun an baka zaɓi in ka so ka daga ta kana daga zaune in ka so kuma bayan ka miƙe wannan kenan to jama'a ga shi nan mun ce in ka so ka haɗa su da kabbara in ka so ka yi kabbara kafin ka yi to wanne ya fi duk abin da sunna ta kawo ka riga caccanzawa don in kullum ka ɗauki style ɗaya sai ka riga jin ka yi wani al'adanku ne haka kawai amma in kana canzawa kana jin test na ibada a zuciyarka wannan ke sai babin gaba ko hadisin gaba yanzu mun ji kenan kabarbari na tsakankani da sauransu babun ma a fi raf'il ne inda ruku'i saiful baladi wad dini babin abin da ya zo cikin daga hannu hannaye biyu yayin ruku'i Daga annaye biyu a yau. Haddasa na ku taimaki Umar ƙala, haddasa na suke yi a bin'uwa ya yi na'ani. Zuhur Al-Salin ana biyu, ƙala, ra'ayin, turance, hulalla, izabtata, asarar da 'yan bauye. Zai yi akayi a ajiye mankima. Na idan zai buɗe sallah. Ka bana harama kenan. Yana daga hannayensa biyu a dawo ajiye mankimaiki. Har ya saita kafatunsa biyu, manki kafata. wani lokaci ka ji hadisi ya ce maka setin kafada wani ya ce maka setin kunne to duk babu cin karo setin kafada nan bai setin kafada ba nan bai setin kafada ba nan bai setin kunne ba ya duka ya hada maka shi da kenan haka annabi ke daga mun ce kuskure ne ka zo ka barara ma kawai ka daga wani hannu ka zo wai ka daga shi wajen daidai chest naka ko nonon ka me wannan kai kar ka zo mutane da samu zan ce ba gayanci ba ne sunna ce kuma da ibada ka zo gargajiyar gargajiyar ka ko shi ne asali sai tunkunni Allahu akbar ko haka Allahu akbar wani shi wani ko za ka zo zo haka Allahu akbar har yakin da kansa to wannan kuskure wa idza raka'a kaji ba wai ashe sai a kabar harama ake daga hannu ba shi yasa sunna yana da dadi sallar ka sai an bi maka diddigi irin na annabi kafin wani ya ɗauka ya riga daga hannu ya kabar harama ba zai sake dagawa ba to wa idza raka'a kaga ne idan tuta salata dai ya ta ya hadiyan bai wa idza raka shi ma ya dai ya ta haka idan annabi zai tafi ruku, yana sake haka Allahu akbar kafin ya dago daga wani zara ba ka na nago sami Allah mai ke kenan a sallah kana iya cewa a wurare hudu ake daga wurin kabbaran harama, wurin tafiya ruku'i dagowa daga ruku'i na hudu kuma idan kai tafiya a raka ta biyu za ka yi wai da duka annabi yana daga musu sallallahu alaihi wasallam alam gombe idon ka biyu na'am wannan ke sai mala yace wai zara fara su min ruku wa zada ibnu abi umar fi hadisi wa kana la yarfa'u baina sajdatayn annabi baya daga tsakanin sujudu na biyu don ni kam na gani akwai daga wasu idan mutum ya sujada ko ba ka ya sujada ko Allah sai ya zauna wai zai sujada da kake kan daga amma wa annabi baya akan samu hadisai gaskiya kai amma hadisa akwai ta ba ba akan su akwai kura yawwa wannan ke ba ya daga tsakanin su dudu a shan mubaraka fori a shafa yake cewa a layi na uku wa naqala al-bukhari yace wani hadisi akwai dalili a fili lalle daga hannaye biyu yayin kabbaran harama da yayin ruku'i da ɗaguwa daga rukudi sunna ce mai ƙarfi kuma shi ne gaskiya kuma shi ne daidai yace imam bukhari ma ya ka sahihul bukhari bayan hadisi ibn umar daga malamin nasa eh, imam bukhari ya rawaita hadisi daga malamin sa ali ibn majini ali ibn majini yace haqqun ala al muslimina an yarfa'u aydiyahum inda ar-ruku' war-raf'i minhu wannan ya zo a fashiyar bulugul maram ali ibn madini malami na imam bukhari ya ce haƙƙi ne wajibi ne dole ne tilas ne ga kowa in zai tafi ruku'i ya tabbata ya daga hannunsa zuwa kafada su ko kunnensa irin dagawa kabarara haka in ya dago yayi sannan kuma an samu ruwayar ibnu asakir wanda imam bukhari ya ambato a juz'in rafli yadaini sai ya ce wannan malamin ya ji kowa sanin sunna a zamaninsa shi na abin da ya faɗa haka imamu bukhari ya sake nanatawa ba a daga hannu a tsakanin su biyu sai in kai da sosu isra da aka miƙe ko wani abu makamancin haka saboda haka mu mai da hankali wajen daga hannu a wani haƙƙi ne wajibi ne dole ne su قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن الصباء البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زوري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن غيرز وأنس وأبي هريرة وأبي أمير وأبي حسين وصالح بن صالح ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وأمير الذي duk wayannan madaran sahabbai ne da suke cewa haƙƙi ne ka daga hannu a yayin ruku'i da dagowa daga ruku'i qala abu isa hadithu ibn umar حديث حسن صحيح وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنا وابن عباس وعبد الله بن زبير وغيرهم قال تينانا تامك الصحابيشي ومن التابعين كن تابعي وين نسكت شيء كان نجا أقول الحسن البصري وابا وطاووس ومجاهد ونبي وصالح بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيره وغيره وبه يقول مالك وما أمر والاوزاعي وابن أيينة عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق duk magana su kenan jama'a cewa haƙƙi ne ka daga hannu yayin rukui da dagwa daga rukui haka misali ka je ka dubi fathul bari eh, ibnu hajar ya faɗa cikin fathul bari eh, imam bukhari ya ce daga hannu yayin rukui da dagwa daga rukui an samu sahabban an samu mutum ɗaɗɗaya rawahu sab'atu ashar rajulan min as-sahaba mutum goma sha bakwai cikin tabi'ai eh, eh ah, mutum sha bakwai cikin sahabbai sun rawaito hadisi in za ka yi rukuyi ka daga hannu in ka dago min shi ma ka daga hannu kaga wannan imam bukhari ke ne ce mutum sha bakwai alhakimun na saburi da abul qasim ibn manda sun ce jama'a waɗanda suka ruwaito hadisi in kai rukuhi ka ɗaga hannu in za ka rukuhi ka ɗaga hannu ka hannu ka ɗaga hannu a sahabban ma mu bar da fil na guda goma wai ɗaga wa wace su da janna goma nan tab din su su ma sun ruwaito hadisi kaga wannan suna ce mai karfi sannan ku abul fadl al hafiz shi kuma yace in za ka bibiyi sahabban da suka ruwaito daga hannu kafin rukuni da daga hannu bayan dagowa ya ce shi ya yi lissafi sun kai hamsin imamu shaukani a cikin lailul autar yake cewa bai haƙi ya koro a sunan sunaye daban-daban na waɗanda suka ruwaito hadisin daga hannu yayin yin rukuni da dagowa cikin sahabbai shi ya ka sunan talatin ma a rubuce karara wannan dai jama'a kawai don a nuna maka da manyan sahabbai da ƙananan su ma'ana daga hannu yayin ruku'i da yayin dagowa sunna ce mai karfi ko kuma ma kusan wajibi babu sabani a kan jama'a wannan kenan wa qala abdullahi bin mubarak mun zo littafin قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سالم عن ابي ولم يذكر حديث ابن مسعود ان النبي لم يرفع يديه الا في اول مره akwai hadisin ibn cewa anai baya daga hannunsa sai sau daya kenan sau daya amin a kafara harama in ya daga hannunsa zuwa kafadarsa ko kunninsa baya sake daga har ya idar da sallah to amma kaji walam yasbut hadis ibn mas'ud jingina wa ibn ma bai tabbata ba wannan kenan sai ta haddathana bi zalika ahmad ibn abd ibn abdata قال حدثنا وهب بن زمع عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن مبارك قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال كان مالك بن انس يرى رفع اليدين في الصلاه امام امام مالك ما yana ganin daga hannaye a sallah a wayan wuraren abin yi ne kwarai da gaske to mun ji akwai magana da aka jingina cewa ibn mas'ud ya ce annabi a kabbaran harama kadai ya daga hannu an gane ko to anan babu wanda ya ci haka din sai dai ibn al-qasim duk da wasu ka ce imam malik ma yana ganin ba sai an daga ba sai aka ce to babu wanda ya roto daga gare sa sai ibn al-qasim yayin da manya-manyan ɗaliban imamu malik ba a samu surwaci irin wannan ba sai aka ce to ko malik din da ya ce a'a daga baya dawo ya ce to kaddara ma ko da ya ce ba za a yi ba to idan su aka alhadisu ba huwa ba to kaga hadisi za a yi saboda haka jingi na ibn mas'ud ko ka ce bai ji hadisin ba ne ko kuma ka ce jingina masa ma bai inganta ba idan ka dubi nasbur raya na imamu zailai an gane ko ibn mubarak shine malamin da ya fi bayyana da shahara a zamaninsa to shi ma ya daga hannu din a yayin ruku'i da dagowa ba ma ja anna nabi lam yarfa illa fi awwal maraja na ibn mas'ud bayanin da ya nuna annabi bai taba daga hannu ba a sallah sai a wuri daya wancan babu ba mu gama bane a'a nina ya kare ba حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن قليب عن عبد الرحمن بن اسود عن القمه قال قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يجي الا اصلي بكم صلاه رسول الله في مك صلى ارنا من الله فصلى سي صلى شي عبد الله بن مسعود فلم يرفع يديه الا في اول مره بين اجا حدث با سي اكرم فرقو لكبر حرمه في ابن مسعود قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث من مسعود حديث حسن وبي يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال يحيى وعدت عبد الرزاق كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة وسمعت الدار بن قال يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر ابن شمية يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم كاجد ابن عمر آه ابن مسعود كي شي أكبر حرام أكوه هذا الشيء annabi haka yi to amma kaji mun faɗi dandazon sabai wajen hamsin wajen kaza tsirrato ana daga hannu a wajen wurare to don haka malamai suka ce ɗayan biyu ne wasu suka ce mai yiwa na ibn mas'ud da ya ce annabi ya ɗaga kawai ka bar harama a sauran wuraren da ya daga ba to zai zanto ya shafe na ɗagawa. don haka in za a ruku'i a daga ya dago a daga kenan hadisi ibn mas'ud ya shafi ta ce amma fa an samu matsala hadisi ibn mas'ud din da ife hadisan can kuma da suka ce ana dagawa sama da sabai hamsin zuwa rawaito su to yaya hadisi da ifi kwaya ɗaya. ko ba ba? zai shafi hadisi sahihi wanda aka rawaito ta sahabbai sama da hamsin saboda haka daga hannu shine rajifi a yayin da ka yi ruku'i da yayin dagowa daga ruku'i na'am sai babin gaba babin ma ja fi wadda ana ala ne fi ruku'i babu abin da a kan aza hannu akan gwiwa a ruku'i sai ku rika gane zance azawa aza ce mun tsallake babi ana ga shi kallon da yawa na kudu ba zaune ba ko akwai bambanci ne saturi bai ci tuwo ba lafiya azawa ku ga wasu azawa mu kaga ko ba ma ganewa sai mu sa duk tokarwa sai mu ya yi ya sa nauyin gaba ya na gwiwa wanda sun kasance da masu ya kaga ana kaga kayi haka kuma suna suka kaga da wannan sai ba wai da ba ta kai wannan mana yace Imam Turmuz yace hadathan Ahmad ibn Maliya hadathan Abu Bakr ibn Ayyash qala hadathan Abu Hasin an an Abi Abdurrahman Sulaimi qala qala na Umar ibn Khattab sai na Umar dan hada yace innar rukab lalle gwiwa. na lakum an ta muku rige da ku yau fa khudu bir ruka in ku yau ku yi ku rike gwiwa ka khudu ku rike kaga wannan hadu na ka dan ka sasha gwiwa kamar me rikewa kai sai ka baje ya zo sai ka rike amma wa za ka wani yaro ko yaro a za ka baje ka rike murfin gwiwa haka da kamar tarin ya mun haka wannan kenan wannan kenan ya nuna sunna ce a damki gwiwa ne wani kuma za ka kuskure da ake yi sai ga idan mutum ya ruku a cinyarsa sai ya shi da hannu a cikin kaga ga shi nan nan ya wani wasu ya ke da kaga wannan duka akwai kuskure akwai bidiyar ciki sallah shi ne babban abin za a fara hisabi da shi ranar kiyama dole mutum ya kyautata shi mala ya ci gaba da cewa kala wa filbabi an sa'ar wa anas wa abi humar wa abi usair wa sal ibn sa'ar wa muhammad bin maslama wa abi mas'ud qala abu isa hadithu umar hadithu Hassan sahih wal amal ala hadha inda al ilm min yi wa tabi na wa da man ba'dahu la ikhtilafa bainahum wani dhalika babu sahabani illa ma ruya a ibn mas'ud nan ma ibn mas'ud an samu wata ruwaya shi ma daban wa ba za sabi da wasu ɗalibansa ana kanu yi kuna, suna tadbiki tadbiki tasbiki shine ka shigar da yatsun hannun dama cikin yatsun hagu tsakanin su haka kaga kai a tadbiki bana na gwada mu shi ibn mas'ud ma'ana yana yin tadbiki in ya zo rukuni sai shigar da ya tsoka da dama a ya kawo sai ya sa a tsakanin biyuwan sa amma sirra da mai bayani farko musulunci haka ake roƙo daga bayan da aka shafe shi da rike gwiwa saboda haka za ka ci da su a sai ingantattu da yawa amma farkon musulunci ne daga baya an shafe shi shi yasa ma'ana yace wa tatbiqu mansukhun inda ahli yin tatbiqi shigar da ya su tsakani shi an shafe shi wajen mabuta ne to me yiwa ibn mas'ud yayi kafin a shafe shi ko kuma lokacin bashi da labarin an shafe sai ci gaba da haka daga baya ya zo ya gamsu ya wannan kenan shi sabbin ya hatta ya zo sai a sa tsakanin cinya sai a yi rukuni ko an shafe shi Kada قال صاحب بن ابي وقاص كنا نفعل ذلك صاحب بن ابي وقاص ɗaya ne cikin mubashirin bil janna kuma manzo Allah ya yi masa addu'a dan baiwa ne sosai shine wanda annabi ta Allah sabbin ramyata wa taqabbal du'a Allah ka tabbatar da harbinsa in ya harbe ka da kibiya in kai kwana kibiyar sai ya kwana ka kwanta shi ma sai kibiyar ya sauko in yayi shaiti baya faɗuwa annabi ne masa wani addu'a sai sa yanzu ga ba sai ya shirka ka ba sai har ba duk inda ya so inna mal amalu bin niyyat inna mar ramyu bin niyyat sai ya sami sannan kuma annabi ya masa addu'a Allah ya karbi addu'a yawwa don akwai wani dan shiya da aka samu yana zagin abokan da Umar take yana kan wani abu ibn Umar yayi masa addu'a yace ya Allah gama da shi kawai sai kafira kuma shi ku ya kamo makogoron shi ana kayya kayya sai da ra'umi ya daga daga da shi na mutu shi yanzu ne ya zuwa kawai Allah zai wannan baiwa ne Allah ya bashi shi sa wani ya masa sharri yace ya Allah ka aza masa talauci ka ba sa nisan kwana kuma ka sa shi abin tsokar ko mutum na da ya tsufa ya tsufa har irin fatar kan idon sai rufe idon kamar fiska in zai tafiya sai ya rufe haka ya gane sannan kuma sai ya rika bin mata ya yi wannan ya yi kaza talauci kuma wani ɗaya masallaci mutum yana cikin kwamiti kasan yawanci jama'a in ka samu yan kwamiti jahilai suna wahalar da malamai suna wahalar mutane to mutumin dan kwamiti kuma kaga yanzu yana cikin matsala sai ga ko da masallaci ne sai a yi kwamiti sai ga dan kwamiti din ba zai karatu ba shi shi kwamiti ne ba ba zai karatu amma su za su zauna malam wani yayi kaza a dakatar da shi wannan jahilci yayi baki da yawa yayi baki da yawa in ɗan kwamiti ne kamar hirar da muke ɗazu da wani bawan Allah ya ce babu abin da ake masa babu abin da ake masa kan kama kamar ilimi yanzu an saba ga an je asibiti wani yana cewa kai ai likitan nan da ya tiyata ai ba haka ake tiyata ba babu wanda zai shiga wannan fi sannan za ka makanikin mota da ma'aikai ya kai keke zai lagar mai zona gini ko ba zama amma yau har ka ilimi da jahili da waye kowa sai so da kansa kaga an raina ya yi yawa to shi ma shi sa dan su limami sai aka samu fitinannun kwamiti fitinannun kwamiti Da suka ce shi wannan shi sa yana da daɗi ko da kai eh, in za ka yi kwamiti ka yi da ɗaliban shi kan ya ji haya an ji amma kage in ba ɗaliban ilimi ka samu ba kana fara ta ta ja aya shin din ga an tsara, ko yadda aka yi eh, eh a gari na sai an zo to wannan kuɗin da muka tara bari mu sai masara mu aje in ga jihar hadisi annabi ya ce kar a yi kaza ta ce ato yi. shi ke nan ba ta ce majority wani ba kwamitin sunna bane yake to anan abin da ake dubawa a nan shi an zo an yi sharri ne zamanin sai na umar kwamitin da suka ce shi ibn ah, sa'adan abiwa nas ah, baya musu sallah irin na annabi baya adalci kuma yana cin kuɗi <laughs> kuma yana cin kuɗi to in ya ci kuɗi to dama limami ya kamata ya zo da yunwa ne ya cika kuɗin kabili da ba za ga limami ne an ɗauke shi anguwa shi zai hamsarwa da ya yi azam ya yi la'azam ya yi ba. ya yi isha ya yi asuma. amma za ka ga shi kenan sai a ɗauka shi wani job ne na wajibi ya yi ai dole ku kyautata shi dole ku kyautata shi kuma yana daga cikin kuskure babba ya kamata duk inda aka ce wannan yana limanci in an ce zai je karatu to ku saya masa littafi ko ba haka bane ku siya masa littafi in kun saya masa ma inda hali yana da kyau ku rika saya masa kati don wata yana nazarin littafi zai samu abin da ke sani zai tambaya kuma yana buƙatar ya ci abinci kai lokacin da ka tafi gona shi yanzu ya ɗauki littafi yana nazarin abin da in ka zo daga gonan zai karanta sannan kuma in ka zo sai karanta da to haka suka yi wa sa'adan abiwa aka kawo kara wajen sai na umar sai na umar yanzu har masallacin da sa'adan abiwa ya ce wannan abin da kuka faɗa haka ne sa'adan abiwa ka su ya ce ya amira mumin ina musu fa yadda a ce sai na umar ya ce habba ai ni ma na san ƙarya su ke mana ai sahabin annabi ya fi ƙarfi ya salla wala almajirin annabi ne ba almajiran shan gumi ma ya ka gan su jita? nan kuwa a Najeriya almajiran gumi na asali ka duba ya suke ya suke ba su damu da duniya ba <laughs> ba su damu da duniya ba bala sa almajiran sai kowa a masalacin ta a sharri ne sai shi wannan yake wallahi gaskiya ne ya rantsa shi ne sai sa'ad ya ce ya Allah in wannan ya yi don riye ne da gangan don ya motsa ya Allah ka kawai ta talaucin sa ka ba sa nisan kwana ka sanna shi shi ne da ya tsufa fatan kan idon sai ya yi da don tsufa shi da kan yana cewa addu'ar sa'ad ya kama addu'ar akwai wata mata akwai hadisi a bulugul maram zamanin yazid ko marwan matar ta zo ta ce wai wani fulon da na ibn na sa na biyo kafin na ta sai shi sarki ya kira sa da yake tsakaninka da Allah wannan filin ka da sai ce kai yaro ba na son rashin ka kalle ni ni sahabi ne na a ganin ka zan zalunci plot na wani ne bayan abin da na ji a bakin annabi sai ce me ka ji a bakin annabi sai ce na ji annabi ya ce duk wanda ya zaluntar plot ko da taku ɗaya ne ko da taku ɗaya ne na wani ya shiga ko na hukuma sai an rarrake shi har ƙasa ta bakwai a yi masa sarƙa kamar tangulma a naɗe masa a wuyarsa a ranar kiyama shekara dubu saba'in din nan dubu hamsin nan yana tsaye da ita a wuyarsa kamar irin bizar da ake sawa lauyoyi a wuyarsu din to za a kumbura shi a sama sai ce amma ke kira tsaye na ke saransa sai ya Allah in ba nata ba ka makantar da ita kuma ka sanya ajalinta a kulot haka matar bata dade ba ta makance Ka gwana ya nuna ana iya mugun addu'a wa azzalimi ta makance to tana da rijiya a fulon amma rijiyar ba a yi masa gini a baki ba don wannan tana lalime lalime ta faɗa rijiyar ta kare wuya ta mutu ga duniya ma har rasa rai kawai a tura masa kasa kawai a gabar mana jama'a abin da ta san cire ta ta ja da wani Allah na gaske sahabi والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ai wannan ba ƙananan mutane ba guda da cikin karanta sa dan abi wa gaza kunna fa'alu zalika fa nuhina anhu da mu ma muna haka sai mu harde ya tsu mu sai mu sa tsakanin cinyar mu yi rukuyi irin wannan nake mu an shafe da fa nuhina anhu sai aka zo aka hane mu akai wa umirna an nadal akuf ala rukab sai aka umurce mu mu aza tafuka hannaye ma kan kuyoyi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا عن أبي أفر عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بهذا وأبوه من الصائد اسمه عبد الرحمن ابن سعد ابن منذر وأبوه سيد الصائد اسمه مالك بن ربيعة وأبوه حسن اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وأبو يعقور عبد الرحمن ابن وبيد ابن النصاص وأبو يعقور الأبدي اسمه واجد وأنا فتن سنة أسدي ويقال وقدر هو الذي Abdullahi, عن عبد الله بن أبي أوفى وكلاهما من أهل الكوفة باب ما babin abin da ya nuna yujafi zai nisantar da yadda ya hannayensa an jambayi daga gefen fin rukui a rukui amma in yana sallah shi ɗaya ko shi ne liman idan kai rukui sai ka buɗa a ko ba ba ka ku amma ba dai a ko da ne da ne ku da wani ba wai ya ka sa ku da ka ba wace ya kuda hatta yansa yayi ruku daga geffansa حدثنا ابو الدار قال حدثنا ابو عامر الاكدي قال حدثنا قريح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو اسير وصالح بن سهل ومحمد بن مسلمه dukkan sun taru fa zakaru salatu rasulina sai suna tattauna yanda manzo Allah ya salla fa qala abu mai ta abu mai ta ana alamukum bi salati rasul a cikin mu ne fi ku sanin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi raka'a annabi yayi ruku'i fa wada yadayhi ala rukbatayhi ya sanya hannayensa guyoyinsa ka annahu qabidun alayhi kaga yana sake maimaita muku abin da na faɗa kamar ya damki murfin gwiwar ne rike shi ake wa wattara ya dai, sai ya sai watar da hannunsa menene watar watar shi ne, yanzu kwane da baka in ka ɗauki bakan itacen bakan nan ba yana na kamar jaririn wata ba wannan igiyar da aka sa daga bakin yawa ko wannan igiyar ana ce masa wata an gane ko to ai shi kwari da baka kaga in ya zo haka din ba ana sa igiya ba in za ka harba kibiya sai ka sa kibiyar tsakiyar igiya kawai ba sai ka jawo shi ba sai ka jawo shi kafin ka sake to shi da in ya rike gwiwar Ka kaga mu idan ka danna ala sai ma idan ya ce kamar yana jawo ko wani yadda ake jawo igiya bare da baka ya sa da ku ba dogaruwa ce da murfin gwiwar ba za ka damke shi kamar kana jawo shi ba wai ma za ka dogara da shi ba wa wattare ne ma'ana wasu wasu kace wattare ne shine shi eh, ne suka ba shi ya ne biyar da ya yi ta da ne biyar ne biyar da ne kenan ya yi igiyar baka da hannunsa wani ba duka surri muku wajen su yi mana rubuce-rubucen ne don mu yi tsalla irin na don da kankana na kwamfiyar sulin lafi musu wasu na hasan fana hahu ma an jambai ya nesan ta su daga gangan jikinsa wafil babi an ana su kala abu isa hadisu abu kuma hadisu sai wa wallazin tarawa an ilimi an yi jafi rajul da ya dai an jambai firu kuyi wasu wannan nisantarwa kuma duka fa a ruku'i ne da sujada dan za ka wani idan ya zo ruku'i yana da gwada ko hannuka da duka a cikin fa ya zo sujada sai ya Allah wai da ya da da don ya sai da tsawon za da kuma wasu sai da ba yadda za ka samu musu in sun zo fiye su suka in na bayan ba kuwa ka ga ka koya yawa wanda ka samu bayan kai ɗaya ka tsaya kana da su ko duk da ka gani ya zo sallah zai ba mu musu da ka zuwa ba biyu a kan da shi ko kuma ya zo su da da ne su da ba ta da da ba ba dan national da ko international a gaya ba don annabi ya faɗa babu sallah ga duk wanda bai raba cikinsa da zame ba da cikinsa babu sallah ruku'i da sujada su ne sallah to bai iya ba ruku'i da sujada rukka an sujjada irka o ma'ar raki'il ya maryamu kunuti li wasu wasjudi warkai to shi bai ma iya sani san su Ta dai in zaka bi don lalura don wata hikimomi na da'awa to wani sunna ce in ka bi sai ka zo ka yi wata sallah ka tashi kamar nafila sai ya zanto wancan din ka yi ta abuna don suna babin da'awa ne ka je da'awa wani wuri ya halatta duk wata munkar ka iya yin ta don kawo gyara wannan ya halatta yana da babi musamman a musulunci yana da babi musamman a musulunci tunda an samu da suka shiga gwamnatin fir'auna don kawo gyara wa kala rajulun mu'minu min ali fir'auna tumu imanu eh wannan shi wani kusa ne a gwamnatin fir'auna amma don ya samar da maslaha musamman ma wajen da'awa wajen karantarwa kaga wannan akwai amfani da hikimomi daban-daban na'am wa fil babi an anas ko da shi mu shiga babin gaba حدثنا علي كل شيء قال ابو سعد أبي أمير حديث حسن صحيح هو الذي اختاره أهل العلم أن يجاب فيه الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود بيان da yazo cikin تسبيح الركوع ruku'i da sujada ka san kai اجي ba shiru ake ba ana abu a ciki in kai sujada ba shiru ake ba حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إصحاب بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود النبي قال إذا ركعتكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات كون ينون أنا سبحان ربي العظيم سونا فأقول دير رواية حديث ضعيف إذا متين يي ركوعي sai subhana rabbil azim sau uku baga tamman ruku ya cika rukuyin sa wa zalika adna hukun shi ne mafi kankanta ina fata an gane wa idza sajada in ya sujada fa qala fi sujudi subhana rabbil a'la wa samarat wa gatama sujudu huwa zalika adna kaga wannan ya gaya maka kenan kana iya wuce uku amma ba a yin sa kasa da uku mawurdi yace duk da akwai maganganu uh, wa qala wa fil babi an huzaifa wa ukba bin amir akwai hadisi makamancin haka daga huzaifa da ukba dan amir na ukba dan amir din shi ne hadisin da ya ce lokacin Allah ya saukar da fasabbih bismi rabbikal azim sai manzo Allah ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya ayata a cikin ruku'i da muka fara subhana rabbil azim da Allah ya saukar da sabbi isma rabbikal a'la sai manzo Allah ya ce ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta a cikin sujadar ku wani hadisi Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Majah sun rawaito da aka kuma akwai dan matsala kan ingancin hadisi to wannan kenan kaga mun ji cewa tasbihi din alal akalli ana yin sa sau sau uku zuwa sama قال أبو عيسى Ibn Mas'ud مسعود ليس إسناده بمتصل hadisi Ibn Mas'ud da yace sau uku zuwa sama sanadin hadisin bai samu haduwa ba aunu bin abdullah bin utba don a hadisi an ji aunu dan abdullahi dan utba ya ciwo daga ibn mas'ud to shi auna bin abdullahi bin utba lam yalqabna mas'ud bi hadd da ibn mas'ud kaga an samu yankewa kenan kamar ni kawai yawan can kula ji sardauna ya ce to ina na ga sardauna ne <laughs> kaga ban gan shi ba tunda a sosai ya rasu yanzu daga sosai zuwa 2006 shekara 40 2006 zuwa 2015 shekara 10 kenan shekara 50 na mu zuwa sardauna da su ya sare ne za su yi sun ji sardauna ya ce <laughs> Eh? <laughs> to to shi wanda ya ba eh ah, mina salatin de, mina salatin da <laughs> ka ji zuwa mu ga sai mu da wannan su da kai ganin su ga wasu su a ba sun kai hamsin sun da ba ga ya da mata uku ba yana cewa halin masjid bala ya ce kala abu isa dai sun su da yasa lahu eh, ya ce kai lam yalka buna masuwar amal ala hada inda ala ilmi aiki a jama'a buta ilmi yasta ibuna sun fi son Allah 'yan kusan rajulu fi ruku'i kada mutum ya rage a ruku'i wa sujuda sujada min salati tasbihat kada tasbihin ya gaza na uku wa ruwiya ibn mubarak ana qala ibn mubarak yace an sahibbu lil iman na fi ga liman an yi sabiya hamsa tasbihat da ibn mubarak ya yi tasbihi da ake a rukuni ko sujada sau biyar da kai yi dirka man ko talata tasbihat wai liman ne ba ki so ya haka shi ya yi biyar don wanda zai zo bayan sa ya samu uku a matsayin sa masu buɗi. ka ana so liman ya yi da ɗayawa ya zanto wanda zai zo bayan da shi ma ya Wa samu kaɗan وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل أو ابن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود تو جماعة مفارجة rukuyin an ce da sujada an ce tasbihan cikin su alal akalli uku ne zuwa sama to amma akwai tattaunawar malamai akan wannan ishin kwarai da gaske ah, imamul mawardi yace ce kamala shi da ka yi sa sau sha ɗaya in kai mafi yawa sha ɗaya in ji imamu mawardi ko subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la in ka dau nisan ku kai sha daya in tsaka tsaki ne kai tara in kuma fi gajarta kai biyar in kana gaggawa kai biyar in tsaka tsaki kai tara in kamala kai sha daya in ji mawurdi amma mawurdin fa da ya faɗi wani magana ta walau so ba marar da da marrata hasala tasbih amma fa ko da ya yi yi su ba na rabbiyal azin ɗaya kawai haka su ya yi ta yi tasbih ba za ta yi ba amma a babin da ake ganin mustahabbi to in a kaɗan ya yi biyar tsakatsaki ya tara a tsawo ya sha ɗaya wannan ne magana imamun mawurti. wasu ko suka ce kamala ne ya goma sun kama hujja da ruwayar Ahmad da Abu Dawud da Imam Nasa'i daga Sa'id dan Jubair daga Anas Anas yace ban taba sallah bayan wani bayan manzon Allah ba wanda ya kamanta sallah da wannan saurayin Umar da Abdul Aziz da Anas ya zo ya ji Umar da Abdul Aziz sallah sai eh, shi Anas ya ce kai a wayanda suke raye yanzu a zamanin hukuta bi Allah ban taba sallah a bayan wani to shi anas ya yi zama da sabi da sabi Za a annabi ya roƙa masa aikuwa da yawa da yawan shi shi sa ya haifi yara sama da ɗari da sama da ɗari da talatin sannan kuma ya rayu sama da shekara ɗari sai ya ce ban taɓa sallah a bayan wani ba a cikin wanda suke rayu yanzu wanda ya kwatanta sallah irin na manzon Allah kamar wannan sauran sai nuna Umar dan Abdul Aziz sai su masu ruwayar su su talaka Umar dan Abdulaziz suka ce sai muka yi don rukuninsa sai muka ga iya rukunin muna subhana muna tafi sau goma ne sai muka yi kai wani kiyasi ne kai ko akwai ne saurin ba akwai sannan jama'a za ka yi rukunin ba wai kana a kana yin da ba ana sai subhana rabbil azim wa bihamdi haba me haka eh shi za ka yi sau ɗari ma amma za ki man kula yana ɗaga kai da wuri don kada shanu ya gudu imamu shaukani ce wannan shi ma a kaka a takaicen takaitawa alƙazi iyas alƙazi a shaukani ya faɗa cikin rurrun baya kama ga ibn mubarak da mawudi da sauransu suka ce jama'a babu wani hadisi da ya ce gashi ne ya kayyade kaza babu wani hadisi sai dai kawai abu da yake musu habbi ya zanto ne. da ka yi biyar shida takwas ya yi amma an fito kai wuce kai uku kai biyar kai bakwai kai tara kai ɗari da ɗaya suna annabi yana iya sallar dare ma in yi sujada aka ce yana daɗewar kamar bangare ya karanta to kaga kana iya yin sa ko nawa in ka so ka san adadin su in kaɗan ne amma in da yawa kawai kai kai sai ka ɗauka sannan kuma suka ce in kuma za ka yi wuturi din to an fi so ka yi uku don ko da sallar wuturin annabi ya fi lazumtar raka nawa ko ko manzo Allah ya fi lazumtar raka uku a wuturi sallallahu alaihi wasallam haddathana mahmud ibn ghailan قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيد يحدث عن المستورد عن سلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة كان يجي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى بمفت على وبحمده kuma wannan shine ruwayar muslim hadisi na 772 yana faɗan subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil azim kare, ko na bayan ma kuma subhana rabbil azim duk da na bayan shi ifi ne amma wannan ya inganta wa ma ata ala ayati rahma annabi ci karo da ayar rahama ba illa wa kafa wa sala sai ya tsaya yaro yana sallar dare ne ya karanto bakara ya karanta wa bashirin ladina amanu wa amilu salih anna lahum jannatin tajri sai annabi ya tsaya ya Allah ta sanna cikin su sai ci gaba da karatun Qur'ani ينظر وجه آير عذابا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كان بأذى اللهم أجمع الله حكى النبي صلى الله عليه وسلم وكما يادات إن كان قيام الليل إن كان آير آه، رحمة تسأل ذلك أما فسيك أسم فصرة كرغة ذلك إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اللهم اجعلنا الله تمنجر بيسر kama waɗanda suka yi fasakorin gona kaga wani ya je ya ji an janna ko min aljinnati wan nas wani ɗauka aljanna ne <laughs> Allahumma jan a da ga min aljinnati wan wani ma min jannati wan nas zai cewa Allah ya tsare shi da aljanna da mutane <laughs> jinna da kasra aljanu wannan kenan sannan kuma ila wa kafa ta awas qala abu isa wa hadha hadithun hasanun sahih Wani hadisi jama'a yana da kyau kuma hadisi ne ingantacce wani a randa manzo Allah ya sallar dare ya karanta fatiha sai karanta bakara sai karanta nisa'i sai da ya dauko ali qur'an duk raka'a har sahabi ne bi sai ya kamar in gudu to da ya kai ka ba na fila yake ba <laughs> yanzu sallar farilla zai rangonta maka amma kai ka je ka bin manzo Allah farilla ba ga ko sa su Aisha ba ta yadda su su bi sa kiyamul ne ba sai da su irin nasu in zai wuce ne da sai ta yadda su irin nasu ba mai iyawa sai shi kafan sai kumbura ya fashe ko gobe ba zai fasa ba da rana ya wuri yana da'awa sallallahu alaihi wa sallama duk kamalarka ko iyarka ba za ka hango ba wannan kenan saboda haka kaga shi yasa wani malami da ya zo rubuta qur'anin sa sai ya rubuta bakara sai ya rubuta nisa'i kafin rubuta ali imran don haka ne da jira to amma magana rajibi shi shi annabi ya yaka ne da ya karanto bakara ya je dauko ali nisa'i kafin zawo ya dauki ali imran sai ya nuna maka tartib baina suwar ne da wajibi ta surori ba wajibi ba yanzu in ka so ka zo sallah kana so ka karanta kulhuwa da falaki da nasu duka raka ɗaya in ka zo ka fara da gulhuwa sai ka ɗauko nasu ka zai ka ɗauko falaki in ka zo so ka ɗauko daga ka ɗauko nasu ka ɗauko gulhuwa ka ɗauko falaki in ka so ka zo sallah sai raka'ar farko ka Allahu akbar ka karanta gulhuwa ba ka so kai rukui sai ka ɗauko eh, bakara ma ka haɗa da shi ina fata an gane sannan in ka so a raka'ar farko ka ɗauki wani sura ƙasa raka na biyu ka ɗauki sama in ka so a raka farko ka ɗauki sama na sama na biyu dukka ba bible ka karanta ba qur'ani abinda kuma dama Allah ya fakara o ta yasar min al-qur'an wani aya ma kana iya ganin sa a ƙasa amma ya riga wata aya a sama sau ko ba ga bane shi da abin da yake nufi to ne na mujalladi ɗaya ya gare sai mu shiga mujalladi na biyu kuna mu da gare ba ko ko na ku mai nawa ne eh to na ku na ka dan ka masa ambaliya ka ƙara masa na babun ma da abin nahi alil qira'ati ruku wa sujud shine babu abin da yazo game da hali akan karatu a cikin ruku'i da sujada حدثنا إصاب بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حول وحدثنا قتيبة an an nafi an ibrahim ibn abdullahi ibn hunayf an abi an ali ibn abi talib anna nabiyana ha an lubs al wal mu'asfar wa an taqaddum al wa an qira'at al qur'ani fi al ruku'i annabi ya hana wayan abubuwan a hadisi imam muslim annabi ya yi an daga sanya kasfi Imamul Baji ya yace in kaji an ce kasfi nau'in kaya ne wanda aka ɗanka shi da alhariri alhariri da mu iri biyu ne akwai istabran aliyah wata ya sundusin hudun wa istabran in kaji sundus alhariri mai laushi istabran alhariri mai kauri to annabi ya hana sanya alƙasi kayan da aka yi design da alhariri ba yadda namiji ya sa alhariri ba sai mace namiji an yadda ana iya masa design a rigarsa da alhariri amma kar ya zanto ya ce fadi ya so ko ya so daya don haka hadisi ya zo illa mawdi al isbu wal isbu'ain amma ko da wani zubi da aka yanko ya ji al hadisi ya ce fadi wanda ya so biyu zan aka yi to haramun ne ka sa wal mu'asfar annabi ya hana sa al mu'asfar wasu su al mu'asfar yalon kaya in ka dauki hadisi akan yalon kaya ne ake nufi an hana sai zanto yalo ana nufin mara design sai dai mata ne za su yalo mara design mata ne za su sa amma yalo wanda akwai dan design design a cikin kai ma namiji kana iya sawa ko an sa shi ga a anan ga wata bulu a can kana iya sawa wasu wasu kace mu asfar shine wani wani sinadari ne kamar turare kamar rini suna rana abu da shi amma galibi mata ne suke aiki da shi kenan wannan wuri yana nuna dai kawai an halaka kwaikwayi mata ko da ga wani turare na humra mata ne suke aiki da shi ga wani abu na rini wanda mata ne suke aiki da shi ga irin gwarangannan da mata suke kai ka je ka yi <laughs> ina ba ta gane to an hana wa an takhattu min zahab annabi ya hana ka sanya zoben zinari kai namiji sai dai mace an gane ko an hana ka sa zoben zinari sai dai na zoben wata sinadari aka masa feshin zinari wannan babu ne saboda haka namiji haramun ne ya sa zinari zalla an gane ko shi ya fasa ga je ganin namiji ya sa gorin makka to kaga na daya yi adon mata sannan ko na biyu ya sanya zinari kaga haramun sannan ko na uku kaga in ya mutu ba sai an cire don gado ne za a sai da shi za a samu dubu biyar dubu goma a raba magana ba za a binne shi da kuɗi ba ina ba ta an gane to kaga mace ita za ta ita sa gorin zinari na makka amma in ta sa kai in za ta fita sanya niqabi yanzu gare ta ba mustahabi bane wajibi dan a halin da ba matsala to kaga za ta yi magana za a gani wala zina zinata kunna in akwai lalura da ba za ta sa mar ba sai ta fita da hankicin ko hannun da yamci. in za ta yi magana da wanda ba muharramin ta ba lalura ya kama ko a islamiya ne za ta yi tambaya ga malami sai ta sa hannu a baki ta tsarki sai ta yi tambaya don wala zina zinata kunna wannan kuma shi ma ya. Eh? wala sai ka auro hajiya sai ka auro hajiya ko kuma ka tara kuɗi ka kai su sun tana yana cewa matan ne to ayi ba ta ta je maka ba kana iya siya masa bakin gida <laughs> barakallahu fik <laughs> Sani kuwa an kira atil qur'ani fi ruku annabi ya hana karatun qur'ani a ruku kar ka yi ruku ya sayyid wal qur'ani al hakim innaka la min al sai na ali da kansa yace ala wa inni nuhitu an aqra al qur'ana rakian wa sajidan eh, akwai wata ruwaya wasu ka ce a'a sai na ali yana gaya wa annabi ne annabi yana ga ali ni annabi da ka hana ni amma ko za ku yi wannan duk bai inganta ba an tuna hana ruwa ai mu an hana mu ba a karanta ayan qur'ani a ruku'i ko sujada amma malamin sun yi tafaki in ayan da za ka karanta a sujada aya ce du'a'iyya ta addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ayan qur'ani ba sai karanta a ruku'i a sujada to babu laifi in dai ba wai ka karanta shi da sigar karatun qur'ani ba ka sujada rabbana atina sai kana yin da kai ina ta wannan yi ba sai sa yanzu ma kawai ba matsaloli aka samu yanzu ko alkanun bai bidiya ce a rera eh, bidiya ce a rera amma kaga wasu sun fi so ma wanda zai rana ya bi daɗi <laughs> kawai sai addu'a zai tafi da muryarka na asali na halitta ne kawai in ma za a yi kuka a yi kuka za a zubar da hawaye a zubar da tumbuɗe da majina duk a yi to kaga su laraba za zaka ji suna rerawa to dama su dama a halittar ma sautin haka yake sai kai ko ka ce sai ka gyara makogaran ka idan nasu in muryar ka burabura ne kawai kai roƙi Allah kawai da za asalin muryar ka Allahumma kaza amin Allah haka ake yi zama amma za ga wani ina wani ba za ga idan irin lokacin hajji din ma ya zo za ga za a samu wani gashi wani wani wane ne daga wani wuri a kashe masa kuɗi limamin wani za a yi fashi da shi ya ja mamu sai a ɗauko nauyin wani a kwana goma nan wani za a kawo shi ba a damu da shi da kawai muryar kamar zuma kamar zuma ko ya iya ruku'i mai kyau bai ya iya sujada mai kyau a'a shi yana da aqida mai kyau kawai shi za to kaga sai aka zo aka dauki sallar daga hotonta na sallah aka mai shi wani dandali ne na watsa murya wannan kuskure wannan kenan yana da kyau a sami karatun qur'ani mai kyau din amma yaya yake ya yake sana ka je ka ɗauko shi kwana goma ka yi kun yi masa abin da limamin ku na hamsalwa na shekara ba ku yi shi to kawai da yana tare da kuka da yana shi to shi ma sai ya wani gari in ramadan ya zo ku je ku ɗauko shi eh eh jama'a suna da damuwa wanda ke da sai malai ci gaba da cewa قال أبو يسار يسأل حديث حسن صحيح Wa وهو وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي والتابعين ومن kare كره القراءه في الركوع والسجود Jama'a malaman sun sabani shin ana addu'a a ruku'i ko ba a addu'a don wasu kace annabi yace ba ma ruku fa sabbihu fihi rabb wa ma sujud fajtahidu fi du'a don wasu ce ba addu'a ruku'i sun kafa hujja da wani hadisi wasu suna suka ce ana addu'a ruku'i ana ruku don ai subhanaka allahumma bihamdika Allahumma salli din da annabi ke ai Allahumma salli na roƙo ya wa Allahumma salli dan haka ana roƙo sai to eh roƙo ai du'aul ibada ne <laughs> ba du'aul mas'ala ba amma du'aul mas'ala ka kana iya yin sa sujada babu ma ja fi man la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud babu wanda baya tsaye da gadan bayan sa a ruku'i ko sujada حدثنا عمرو بن مني قال حدثنا ابو معاويه عن الامش عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال قال صلى لا تجزئ صلاة صلى بات إسروا لا يقيم فيها الرجل يعني صلب وفي ركوع وسجد إذا متم بايت لأن قدم بايت أركوع وسجد أنا صلى بيكر قدم بايت kuma me kada gadan bayan jama'a halitta ne akwai wanda iya halittar haka zai iya yi ko ba ga ba fatta kullaha fasalatu wanda zai iya tadribin kansa kuma ya ga yayi wani ya ce wani ka duba mu yayi daidai yayi farin lillahi amma wanda ba zai iya tagribin kansa ba yanzu akwai wanda ya zo sallah za wuyar a kwance kuma ya riga ya saba shi yanzu lokacin da ya kwanta yana da daidai ina fata an gane to kaga wannan in abu ne wanda zai iya tajribin kansa ya koya sai in ba zai iya tajribi ba kullahu masadatu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة صلى بإسر با لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود mutum bai tsaye da باينسا gadon bayansa a ruku'i ko ba Daga wani idan ya zo yana sallah sai ga rukui kamar dole yake sai kamar ba shi Allahu akbar haka ba ayi rukui wani ko yayi kokari sai ya zo da wannan da wajen kuya sai haka wannan kuskure sai malaka wa fil babi ana ali bin shaiban wa anas wa abi hurairah wa rifa'a az-zuraki qala abu isa hadith abi mas'ud hadith hasan sahih wal amal ala hadha inda ahli ilmi min ashabi nabi wa man ba'da yarawna an yuqima ar-rajulu sulbahu fi ruku' wa sujud قال الشافعي وعمر وإسلام من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة Shafi imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jamaa shafi'i jika annabi ishaq ibn rahuya sun ce man la yuqimu sulbahu fi rukuwa su wanda baya tsayar da gadan gashin gadan bayan sa a ruku'i da sujada fa salatu fasida sallar sa babu to wanda ba shi da sallah wanda ya bi da sallah ma ba shi da sallah saboda haka wanda ba shi da sallah ya yi abin da zai nuna ba shi da sallah in abin a koye ne ma sa sallar su ya karɓi kada ba a fili ba ne in a bayyane ba yanzu in a koye sai da gangaye zai mu sallah babu alwala ai ba sani ba su sallar su ya yi amma abu ne a bayyana sai a ce masa ya gyara in ba zai gyara ba sai a shi sai a fa wani in ba zai kawo fitina ba wannan ke sai malai ci gaba da cewa قال الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاة فاصلة لحديث النبي دون حديث النبي لا تجزئ الصلاة لا يقيم رجل فيها صلبه في الركوع والسجود النبي صلى الله عليه وسلم وأبو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدر اسمه عقبة ابن عمري إمام الترمذي باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع أبونا متنزل فلا يدعو كاسة دقى ركوعه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الديالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون قال حدثنا عمي عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال كان اذا رفع راسه من الركوع idan annabi ya dago kansa daga ruku'i qala sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal lakal hamdu eh mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du rabbana walakal lakal hamdu an gane ko to wannan kamar labari ne ya Allah muna gode maka amma ba ko wani abu da ake kaddarawa abin da ake kaddarawa rabbana walakal hamdu ai wadin daure akai rabbana taqabbal salatana walakal hamdu ya Allah ka karbi sallar mu mana ko muna gode maka an gane ku ko kuma rabbana ya ubangijinmu sallar mu din da addu'o'in da muka yi a sallar ka karba mana walakal hamdu ko muna gode maka ina fata an gane kai shine sirrin da yake ciki shine kenan rabbana walaka alhamdu. wannan kira sai ya ci gaba da cewa <clears throat> ah, mil as-samawati ya cika sama wa mil al'arbi ya cika ƙasa wa mil na kuma cika abin da ke tsakaninsu, wa mil mashi ta min in badu cika abin da ka so bayan haka me bayan sama da ƙasa ai bayan sama da ƙasa akwai al'arshin Allah akwai kursiyin Allah shine ma ta min shay'in badu a. ko mulkin ka ne cikin wayannan wurare ina ba an gane ko mil'a ya Allah ina maka godiya da niyyar ya cika sama ya cika ƙasa ya cika abin da ka so bayan sama da ƙasa kamar yadda zaka subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinati arshihi wa midad kalimatihi wannan kenan ka san mu addinin mu ya kama mana shortcut da yawa yanzu su. A annabi ya ya tarar da tun tunda aka yi asuba tana ta wuridinta ruwayar biyu ne ɗaya ruwayar ya zo tana ta tara kwallon da biyu a gaban da tana girgawa sai da hujjar wanda suka kafa hujja da can to wannan hadisin kuma matsalar da yi ne ya zo sai sun suratul hanifa wanda kuma yace tana yi gaban ta ba koman shi ya inganta ce zo cikin sun suratul sahiha to ala ayi hal sai annabi ce bayan ki na faɗi wata kalma da za ki wuni ki kwana kina naki da na ya ji naki shi da subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wai ba ya Allah na yi sau adadin halittu shi yasa Allah ya tausa al'umman al'ummun nan da yawa kwarai da gaske dan akwai da mutanen da sai ka bauta wa Allah ya kai na shekara 70 80 kafin ka samu aljanna to da Allah ya ga al'ummar annabi mu masu kananan kwanaki ne ka balaga shekaranka biyar. shi kenan in an da ka yi ibadar shekara saba'in tamanin kafin ka shiga aljanna kenan ba sai kara ya kai shekara ɗari a duniya to wani zai mutu shekara arba'in wani kaza kawai sai Allah ya dabbo mana bonanza lailatul qadri khairun min alf kawai ka dace da daren da na ka ji wanda ya dace da ibadar wannan wanda ya fi shekara 80 kaga wannan duka yana cikin rahamar da Allah ya wa wannan halitta aka ba ka sallah a masallacin Ka'aba daidai yake da sallah sau dubu ɗari na Ka'aba ko na haramin Madina daidai yake da sallah dubu ga Allah yana son wannan wannan ke وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن ابي اوفى وابي طائفه وابي سعيد قال ابو عيسى حديث عليه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبه والتطوع وان الدفع صلى فريلا da nafila ana yi يا أي سمع الله لما حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وكقال أهل الثناء والمجد أحب ما قال الأب وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مدع لما منعت ولا يكون الجد منك الجد وقال بعض أهل الكوفة أوه. قال أبو يوسف وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون daga ɗan majishun ne babun minhu akhar babi ne daga babin da ya gabata na daban حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك إذا لمن يتي سمع الله لمن حمده كما مو كتي ربنا ولك الحمد wannan malamai suka ce ibn hajar a fatul bari ya ce wannan hadisin raddi ne ga ibn al-qayyim da ibn al-qayyim ya ce bai halatta ka ce rabbana wa lakal hamdu ba sai dai rabbana lakal hamdu ga hadisi sahih bukhari ya nuna ana iya sawwa kana iya cewa rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu duka hudu ya zo a sunna fa innahu man wafaqa qawla malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda na sai da da malaikan gafarta masa da ba mu irin wani a amin ba idan libai ta amin malaiku kuma ana cewa amin idan liman ya ce sami Allah wani mai domin mala'iku na cewa rabbana wal kana duk wanda fadinsa da lokacin fadinsa ya dace da mala'iku an gafarta masa abin da ya gabatar na zulfan sai dai kawai malaman sun ce wani mala'iku ne suke yi su ma wasu ce mala'ikun da suke dama da hagu wa ina alaikum la hafizin kiraman katibin wasu kuma suka ce mala'iku da ake wakilta don duba sallah wasu kuma ce a'a har da mala'iku a sama za ku hadisu da ya ce idan qal imam غير مغضوب عليهم ولا غير مغضوب عليهم ولا الضالين قالت الملائكه في السماء آمين wannan bai takaita kan kasa ba Allah yana ɗaukaka wannan sautin duk ibada duk sallah da muke ko abu kake a asuce a sallah malaiku Allah ya yi wuya da suna jin sa a sama radau ina fata an gane Allah yana haka ne don wa malaiku ai don ai mun yi bayani a hadis a karatun wannan dalilu salihin idan mala'iku masu karban duti su zo sun karba wai da aka karbe su je sama Allah zai ce me kuka eh, me kuka tarar da eh, me kuka je kuka tarar da bayina suna yi tambaya daya Allah ya musa masa su bada amsa ji mun zo suna sallah mun tafi ma yanzu suna sallah ila <laughs> ba an gane malaman suka ce me yasa Allah ke tambayar ba mala'iku an ce da ganganin don lokacin da Allah ce zai yi zai halice mu in ja ila fil ardi khalifa malaku sun faɗi laifin a ta jihalu fi ha man yusudu fi ha wa yusuku dima'a sai suka faɗa ga abin da suke yi wa Allah fa wa nanu sabihu bi hamdika suna tasbihu suna godiya wa Allah to yanzu in mun yi sallah mu ma sallan mu yi nusabbihu <laughs> mu ma mu yi eh, wa nanu nusabbihu bi hamdika kenan sabbahna wa hamdana mu yi tasbihu mu yi godiya sai Allah zai ce kun je me suke sai ce mun je suna sallan mu Allah ce na masu yin su yi godiya <coughs> wannan <coughs> malai ci gaba da cewa saboda haka fadin uh, rabbana walakal hamdu kai ma kai ma muka fada liman ya sami alalima mi da hu to kowa zai fadi rabbana walakal hamdu قال أبو عيسى هذا حديث عن صلى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع لا الإمام منه ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع لا الإمام منه ربنا ولك الحمد كجي ابن سيرين يتكي idan liman ya ce sami Allahu liman hamida dole kowane mamun shi ma ce sami Allahu liman hamida ka sai ta rabbana wa lakal inji ibnu sirin مثل ما يقول shafi wa يقول الشافعي وإسحاق وانا شنو مذهب shafi. الشافعي شنو مذهب إسحاق wato ibn rahuya idan liman ya dago da sami Allah liman da rabbana walaka alhamdu kuma dole kuma ku sami Allah liman bi dahu kafin ku yi rabbana walaka alhamdu wannan shine kuma ra'ayin Nasiruddin Albani idan kana bin liman ya yadda sami Allah kai ma dole sai ka dauko da sami me hujjar su annabi ya sallu kamar ra'aytu mun ku yi sallah da ku na yi sallah to a sallah annabi ya ce sami ya ba ido kawai ka rabana kai ma sai ka fada ina fata an gane sauran kuma suka ce a a kawai rabbana wa lakal hamdu zaka fada don sami kamar limai yayi mutuncin naka ne ah, Allah fa yana saurara wanda ya gode maka to kuma ya zo hadisi manzo Allah a wannan da muka karanta idan qala al-imamu sami Allahu liman midahu idan limai ta sami Allahu liman midahu annabi ce fa qulu rabbana wa lakal hamdu ko shi da ruwayar bukhari da muslim ko ku ce rabbana wa lakal to kaga waɗancan fatawar su sai kiyasi ne da hadisin sallu kamar al-mu'min sallu suka yi ubumi wannan ko yayi khususi ai ko da an ce kai sallah idan ka nake sallah annabi ya hana yana karatun fatiha kai ma kai mai kai ma kai ba ka fara kamar ya yi mutum sai ka bi bakin sa saboda haka magana dai akwai da yawa sun da kama za ka sanar Allah da ba ko gada yana da karfi amma gaskiya ya mutu ki zahirin hadisi tunda annabi ce idza qala al imam sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal kaga kawai amsa da rabbana wa lakal hamdu shi yafi nuna mana muna kan doron wannan hadisin ba mu karkace ba ba ma ja fi wada'i rukbataini qabla ladaini fi sujud ba da abin da ya nuna ana sanya gwiwa biyu a ƙasa kafin su da kafin hannu kenan in za ka je su dada sai ka sauko da gwiwa Allahu akbar hannu ke babin da nuna ala haka gwiwa je ƙasa kafin kafin hannu حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الشريف عن عاصم بن قليب عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله لازم قال إذا سجد إيه سجد يضع ركبتيه قبل يديه yana kai gwiwar ta kasa kafin me hannayensa wai za na hada in zai yunkuro rafa ya dai sai dago hannayen qabla rukbatayhi kafin gwiwarsa amma wannan hadisi da'ifi ne قال وزاد العاصم بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن قليل الا هذا الحديث gaskiya shariku bai taba ruwan cewa da yadda ga azumar sai wani hadisi kwaya daya kala abu yi sa haza hadisun hasan gari la arifu adar wahu gairar sharik in ba sharik ba a siya sanin ba musan wanda ya ruwaito ba shi ya sa imamu kunin ya soki wani hadisi a sunan nasa bayan ya kawo don akwai abun dubiya domin sharik shi ya kadaita da ruwaitowa haka munzir munziri fi a cikin talhis talhis sunan shi ma su wannan da sauransu saboda haka hadisi ne yana da matsala inganci cewa za a fara kai gwiwa kafin hannu a sujada والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وروى حمام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر to jama'a kai abin dubiya akan wannan hadisin mabuta ilimi sun yi sabani in ka je sujada me za ka fara kaiwa akwai wanda suka ce ka kai gwiwa kafin hannu cikin su akwai umar dan khattabi gwiwar kafin hannu shine magana nakhai da musulmi ne sa da sufyan al sauri, da shafi da ahmad da isa da abu halifa da mutanen kufa wasu kuma suka ce a a ya kai hannu kafin gwiwa shine magana mali da ausa'i imam mali yace na riski malamai na gaba daya haka suke yi imam bukhari asul bukhari shi ma ya ka hadisi ibnu umar abdullahi dan umar ya dau yadayhi qabla rukbatayhi abdullahi dan umar zai je sujada yana kai hannunsa kafin gwiwarsa kuma kaga shi cikin zaba ya fi bin diddigi da sa'ido akan sunnar annabi kiyaye shi saboda haka <clears throat> shaukan ya faɗa inalul awfar al'atara da al'auzai da mali da ibn azm sun tafi akan musabi ne kai hannu kafin gwiwa jama'a idan wani ya fara kai gwiwa kafin hannu sallar amma dai an fi so a kai hannun ne kafin gwiwa haka a ya ce na talar da mabuta ilimi haka suke wasu suka ce hadisin da ya ce a kai gwiwa kafin hannu hadisi ne ba'ibi wasu kuma suka ce akwai wata amma ta inganta amma makalubiya ce juyayya akwai hadisin makalub cikin juyayye kama eh, hadisin yana nufin ya kai hannu kafin gwiwa sai ce kai gwiwa kafin kuskure aka samu ke babun akhar minhu حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي لله النبي قال يا عمد ادكم ينكو زي غنغنشي فيبرك في صلاته يا دوكو سا صلرسا برك الجمل دوكو سا ورا قومي كسكري ne ku saba wa raƙumi in ji annabi قال da يوسف حديث ابي هريره حديث غريب na نعرف من حديث ابي zina. Amma wannan fa ya inganta la min hadhal wajhi wa qaru ya hadhal hadith an abdullah bin sa'id al-maghburi an abi an abi da an nabi wa abdullah bin sa'id al-maghburi da'afa ya ya bin sa'id al-qadam wa ghayru ah wannan yace idan mutum zai tafi sujada kar yayi yadda raqumi yake to malamai sai ba su shan sa su ka hadisi can da sunan al-buyi raqumi ya zo kwanciya wasu ka ce

Babu ma ja a cikin sujudi alal jam'ati wal am bayanin da yazo sujada akan goshi da hanci za ka sujada tabbas goshi da hanci ya taba gasa domin akwai wasu masu mazhabi da suke cewa in goshi ya taba ko hanci bai taba ba yayi حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا خليل بن سليمان قال حدثني عباس بن صالح انا ابي حميد الصائدي ان النبي كان اذا سجد اذا النبي yana sujada am kana <clears throat> yana tabbatar da hancinsa wajabatuhu da goshi da goshinsa min al-ard a kasa tabbatar da su a kasa sannan kuma wa da dai ya nisantar da hannayensa an jambayi daga gefensa wa ba ka kafai ya sanya tafukansa azuwa manki mai cecin kafadarsa قال وفي الباب a ibn abbas a babin an samu hadisi daga ibn abbas shine hadisi da ibn abbas yake cewa annabi ya ce an umarce ne yin sujada kan kasusuwa ko gabobi bakwai sai annabi ya nuna hanci eh, hanci da goshi a matsayin gaba daya an gane ko sanan ga hannun dama ga hannun ga hannun dama ga hannun hagu ga sun zama uku ya hada da goshi da sannan kuma ga zo kafa biyu sun zama nawa biyar sai me sai gwiwoyin guda ga bakwai to wai da suke cewa goshi ba shi sun ji an kira gaba bakwai ne to alhali a ruwayar an ce da annabi ta an ce yesu da kan gabobi bakwai fashara shara ila jab'atihi wa an sai nuna goshi da an ce su a matsayin daya in ga su dara kenan goshi ta ba hanci bai taba ba su dara bai ba hanci ta ba goshi bai taba ba bai ba wannan ke sannan kuma sahabin da yake manzo Allah ya sallar da su da nan lailatul qadr ayi ruwa masallaci yana yiwuwa sai muka ga sa da goshinsa da tabo kaga kenan ya nuna hanci da goshi suna cin gobin su dala ba ma eh, wannan kenan sai malai ya ce qala abu isa حديث أبي هميل حديث عاصم صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبعته وأنفه فإن سجد على جبعته إذا متى يسجد دقوشي دون أنفه بند حنشز حنشز بيتبع كفافا كوبا دون اللورا فقال قوم من أهل العلم وسمع بتاع العلم سكتش يزيه ياي وقال غير مسلم سكتش لا يزيه بيبا حتى يسجد على الجبعة سيسجد كم قوشي والأنف ده حنشي to dole ne sai ya hada tunda dai annabi ya nuna goshi da hanci ba ma da aina da urrajul wajahu idza sujada idan mutum zai sa fuskar sa ya yi sujada adadna ku tayyiba qala a hasu bin ghiyas an al hajjaj an abi sa qala qultu lil barra la ta barra ibn azib aina kana nabi ya zau wajahu idza sujada idan annabi ke aje goshin sa in zai hannun in zai sujada fa qala sai ce bayna kafai tsakanin ta hannun sa annabi mun gwada mana sujada tsakanin ta hannun yawa kun ga inda hannunsa yake din yana gab da yemin kullum to wani zai su jira ka kawo maka din baya misali wajen biyu yawa ka wani zai jira ka to kuskure ne dole ne tafin hannunan kanka yana tsakanin su wanda ke sai malam ci gaba da cewa ala wa fil an wa'il bil hujur wa abi kumai قال أبو صادس البراء حديث حسن غريب وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه أن ينسى سوزنته قريبا من أذنيه كسد واسع باب ما جاء في سجود على سبعة أعضاء كايا كان مكانة أسو بعد بيان اللي أنا سجد كان قبوبي بقوي <coughs> يجي حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر ابن مضر عن ابن الحاج عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن صعب بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنا سمع رسول الله يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آرام إذا باوى زي سجد قبوا بي بقى زي سجد تاريش وجهه وكفاه وركبته وقدماه قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي أن يسجد على سبعة أعظم أن أمت النبي يسجد على كان قبوبي بقوي ولا يكف ولا يكف شعره ولا يكف كذا يتتار شعره غاشن kaga wani laraba suna da yawan gashi sai mutum ya tattara sai ya shimfiɗa sai ya sujada a kan a'a da ya sujada a kan fatar goshinsa wala su ya bahu ko tufafin kar mutum ya ja tufar sai ya sujada a kai sai dai akwai lalurar zafin rana kuma inda zai sujada da ƙasa ne wannan hadisi ya inganta qala abu yusuf hadha hadithun hasan sahih babu ma ja fi tajabi fi sujudi duk bayanan nan mai a baya bayan bayanin da ya zo a nisantar da hannu da ciki a sujada tajafi nisan ta tajafa junubuhum anil mabati حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو خالد الأعمر أن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرع الخزائي عن أبي قال كنت مع أبي إلى تاريخ بابانا بالكائي أو الفيل من نمر عن نمر ولم عرفة ففر الركبة سوى ما حيا ستوجه فإذا رسول الله قائم يصلي تلقى عن أبي أتينا صلى قال سيدي فكنت أنظر إلى أخرتي ابنه ابنه إنا كله زواج حتى محمد رسول da shi har matsar annabi ya haske ta to yin su jana dama ne far mutum ne yana kallon hasken eh, abin hammatar da kenan annabi yana buwa haka kafin su jana wa arafa ya zai ina ganin farin sa ke fara wa fil babu wani buhaina wa wa ahmad ibn jasir wa maimun wa abi umar wa abi masud wa abi usaid wa salih bin sa'd wa muhammad bin maslam wa wa adi ibn amira wa aisha duk surwaito in za a yi sujada ana buɗe tsakanin al قال أبو عيسى حديث عبد الله ابن أكرم الخزائي حديث حسن لا نعرف إلا من حديث داود بن قيس ولا نعرف لعبد الله بن أكرم الخزائي عن النبي غير هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم وأحمد ابن جز ابن جز هذا رجل من أصحاب النبي له حديث واحد وعبد الله بن أرقع الزهري كاتب أبي بكر الصديق سكتنا سنة بكر وعبد الله بن أرقع الخزائي إنما يعرف lahu hadal hadis an nabi sallallahu alaihi wasallam babu ma ja fil itidal fi sujud daidaituwa a sujada ta zawo suke daukan daidaituwa wajibi ne natsuwa wajibi ne cikin farillar sallah حدثنا عن قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان النبي قال اذا سجد احدكم اذا نهض سجد فليعتدل يمين wala yaftarish zira'ihi kada ya shimfida zira'insa iftirashan kalbi ita shimfidawar kare annabi wani ya ce shimfida zira'in na kare su sannan yara da mata kaga gwiwar hannun duka yana kasa to wannan kwanciyar kare ne babu kyau ka nuna musu yadda za a yi yawwa kaga ya daga gwiwar hannun bai shimfida shi a ƙasar ya yi shukura wannan kenan sai ya ce na gaba ƙala wa filbabi an abdullah bin shibil a babin an samu hadisi makamanci haka daga hadisi abdullah ibn shibil wani manzo Allah ya yi hani game da sujada kamar mai cakan dawa kamar tsuntsu mai cakan dawa Allah yana dungura kansa yana daga da wuri ko ya hana mutum yi kwanciya irin nan dabbar dawa kuma annabi ya hana a masallaci lazimci wuri ɗaya kamar rabu kamar a masallaci shi ga wurin nan kullum baya canzawa wannan kuskure kana yana kwanciya a wuri da wata ran kai tana nan kai don su riga ba da shaida a kanka haka hadisin anas da hadisin barra da hadisin abi humay da aisha qala abu isa hadisu jabir hadisun hasanun sahih qala wal amalu alayhi inda ahli ilmi يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن قال سمعت انس يقول ان رسول الله قال اعتدلوا تسع annabi ce ku daidaita ku natsu a sujada wala yabsu danna dukum zira'ihi fi salat kada da yanku ya shimfida zira'insa a sallah basal kalbi kamar shimfidawar kare daga an mutum mu saba wa dabbobi hatta cikin ibada قال أبو إسحاق san sai ba ma باب bi جاء في وضع wa nasbil qadamaini fi السجود babu abu ne zo cikin sanya hannaye da kafa dunduniyar kafa biyu a sujada kafa su a kasa ba kwantar da su ba alhaji umar ka juya bayan take musu yawwa kaga yanzu yanzu da ka kafar ka wani a kafi a kasa yawa kaga ba ka ake kafar su jazakallahu khair wannan kenan حدثنا Abdullahi. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن صاد عن ابي ان النبي امر بوضع اليدين النبي ya umarni ka aza hannunka a kasa za ka yi sujada wa nasbil qadamaini ka kafa dunduniyar kafarka guda biyu قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسألة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم محمد بن عجلان Shi ne wanda idan matarsa ta ɗau ciki sai ta yi shekara hudu ta haife shi da muhammad ibn ajlan har ma na kira matarsa mai ɗaukan ciki irin na giwaye akwai bayani haka a tafsirin qurtubi da abwaul bayan karkashin Allahu ya lama ta milu kullu unta ma ta al-arham wa ma tazdar wa kullu shay indahu bi miqdar alimul ghaib wa shahadati al-kabir al-muta'al na cikin suratul ra'd shi in ta dau cikin shekara hudu kafin ta shekara hudu kafin ta wannan zuwa a nuna maka ciki yana iya wuce wata tara توشي محمد ابن عجلان كو محمد ابن غضابة ابن عجلان أنا محمد بن إبراهيم أنا عامل بن صالح أنا النبي لا النبي أمر يا عمر النبي وضع اليدين فذكرنا ولم يذكر فيه أنا أبي قال أبو عيسى ورواية يا بس إلى القطان وغير واحد أم محمد ابن العجلان أم محمد بن إبراهيم أنا عامل بن صالح انا النبي أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل وهذا أصح من حديث واحد وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه babun ma ja fi ikamatu sulbi wala duk mun su a baya tsayar da kashin baya idan rafa rasu min ruku wa sujud eh da go daga ruku'i da sujuda hadathan amma jama'a muhammad ibn musa al-maruzi قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال كان صلاه رسول الله اذا ركع صلى النبي ده ركوعي wai za rafa rasa min ruku aka nan idan ya dago daga ruku'i wai za sajada aka nan idan ya sujada wai za rafa rasa hu min sujudi qariban min sawa kusan daidai ne a natsi tsawon su daidai daidai qala wa fil babi an anas حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه قال أبو عيسى حديث الفرادس حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم to sai mu tsaya da mun samu hadisi 30 cicin abin faɗa na daidai Allah ba mu ladan sa kuskure ko kuma tuntumi har sha Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am ya tambaya Eh.